1. Turn on, kunna. Turn on, kunna, wa irin na wutan haka. For example, A. Please turn on the light, it is too dark inside. A. Please turn on the light because it is too dark inside. B. Dan Allah kunna hasken nan saboda ciki ya yi duhu sosai don Allah kunna hasken nan saboda ciki ya yi duhu sosai Hello everyone, welcome to Jahun English Academy. My name is Sani Yakubu and today I come up with some important phrasal verbs that will help your English sound more natural. Barkan ku dai maraba da zuwa Jahun English Academy sunana Sani Yakubu. To a yau na zo mana da waɗansu presel verbs wato kalmomin aiki ne waɗanda za su sa turancinka ya zama kamar na bature. So please keep on watching and don't forget to watch till the end because it is that important. Kada ku manta ku kalla har ƙarshe saboda hakan yana da matuƙar muhimmanci. One, Turn on kunnawa irin na wutan nefa. A. Please turn on the light because it is too dark inside. B. Don Allah ka kunna hasken nan domin ciki akwai duhu sosai. Two, Turn off kashewa. Turn off kashewa irin na wutan nefa dai shi ma haka ko na haske ko wani abu. A. Don't forget to turn off the lights. before you sleep. A. Don't forget turn off the lights before you sleep. B. Kada ka manta ka kashe hasken kafin ka yi bacci. B. Kada ka manta ka kashe hasken kafin ka yi bacci. 3. Pick up ɗauka. Pick up ɗauka. A. Pick up your handbag. A. Pick up your handbag. B. Ɗauki jakar hannunka. B. Ɗauki jakar hannunka. 4. Put on. Put on sawa irin na kayan jiki ko takalmi haka. A. He put on his shirt. A. He put on his shirt. B. Ya saka rigarsa. B. Ya saka rigarsa. Five. Get in. Shiga cikin wani abu musamman mota. Get in, shiga. A. Get in the car. A. Get in the car. B. Shiga cikin motar. B. Shiga cikin motar. 6. Get out. Get out. Fita daga cikin wani wuri. Ko misali kamar cikin motar you can see A. Get out of the car. A. Get out of the car. B. Fita daga cikin motar. B. Fita daga cikin motar. 7. Take out. Take out. Take out na nufin kamar ka fito da wani abu daga cikin jaka haka ko wani abu haka daban. A. Everyone should take out their books. A. Everyone should take out their books. B. Ya kamata kowa ya fito da littafinsa daga cikin jaka ko wani abu haka. B. Ya kamata kowa ya fito da littafinsa. 8. Grow up. Yin girma. Grow up. Yin girma. A. I will be a journalist when I grow up. A. I will be a journalist when I grow up. B. Idan na girma zan zama jarida. B. Idan na girma zan zama jarida. 8. Go out, fita, go out, fita. A. Please go out. A. Please go out. B. Dan Allah ka fita. B. Dan Allah ka fita. 10. Come in. Shigo. Come in. Shigo. A. Please come in. Dan Allah shigo. Please come in. Dan Allah shigo. 11. Look for dubawa ko kuma nema. Look for dubawa ko kuma nema. A I am looking for my wallet. A I am looking for my wallet. B ina dubawa ko kuma ina neman lalita ta. B ina neman lalita ta. throw away jefarwa throw away jefarwa a please can i throw away this a please can i throw away this b ko zan iya jefar da wannan b ko zan iya jefar da wannan so this is the end of the today's lesson please don't forget to like this video and subscribe this youtube channel for more videos i am sania kubu and i love to see you prosper bye for now